kamar yadda rahotanni ma suka tabbatar rikicin a tsakanin waɗannan al'ummu da ke yankin karamar hukumar lawa arewacin jihar taraban ya auku ne game da wasu wuraren kamun kifi lamarin da ya kai an samu asar rayuka da kuma kone gidaje an dade ana tafka rikici game da wuraren wanda ko a baya sai da wata kotu a jihar ta ma yanke hukunci amma kuma hakan bai ma hana rikici ba inda kowa ke ikirarin mallakar wuraren to kowane hali ake ciki a yanzu ga da ta bakin wasu da suka sha da kyar sun zo mana da yaki sun fara da Yode manga sannan suka gangaro zuwa garin au hmm. kuma sun saba yin haka yanzu so uku suke mana irin wannan akan ruwanmu wanda ma mun taɓa yin sharar da su akan ruwan eh, ruwan kamun kifi ne wanda kotu ya tabbatar da cewa ruwan namu ne to kamar mutum eh. gidaje farauta sun ce ayin barnan gidaje barnan dukiya ayin barnan dukiya barnan dukiya sosai gidajenmu da dukiyanmu gaba ɗaya an halaka su yanzu haka din nan da an kona gidajen mu muna je ne mu nemi inda dai zamu zauna mutane da yaran ma ba mu san inda suke ba kuma har yanzu a cikin fadaman nan ana nan mutanen shomo suna harbe harbe duka gonakin mutane da ke na a wannan wurin an hana su da aiki a lambu an fafasa inji an saci injuna wanda an sanar da ciyaman an kuma sanar da DPO DPO ya zo wannan wuri ba wani matakin da ya dauka yake shi ba zai iya komai akan wannan ba don haka mu da mu san ya za mu yi injunan da aka deba injuna sun kai sama da talatin da uku yanzu haka yanzu a yanda nake magana da kai har yanzu ana kan deba injuna gonakin da aka noma gona mutum da ya abin da ya kashe wurin ya fi sama da dubu ɗari biyu ɗari uku noman ranin ne ake a wannan wurin sun hana mutane an kuma kashe mutane a wannan wurin to sai dai kuma da ke tabbatar da faruwar lamarin kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraban dsp joseph kwaji ya ce kayan zuma ba wanda aka kama to amma kuma fa ana bincike game da waɗanda ke da hannu a wannan rikici eh to matakai da muka ɗauka ne na ɗaya an tura jama'an tsaro zuwa wannan wurin da tabbatar cewa an samu zaman lafiya wannan wurin na biyu an kira shugabannin su ai magana da su kai musu magana mutum zaman lafiya ba abin da ya zaman lafiya su zo da lafiya da jinin su duk abin da ya kawo wannan ba wani maganan wuri kama kifi ne yankin na launa ma cikin yankunan da ke da albarkatun ruwa a jihar taraba inda kuwa ake noman rani yayin da kasuwar masunta ma kan buɗe batun da su kansu waɗanda kijin ya shafa ke neman tallafi daga gwamnatin jihar. da muke kira ga gwamnati gwamnatin taraba ta ɗauki mataki ta bincika duk wanda yake da laifi a cikin wannan lamarin a kama shi a hukunta shi sannan gwamnati nan ta nuna wane ne mai gaskiya mu muna da takardunmu wadda muka nuna ma gwamnati amma ba a matakin da aka ɗauka kai. ibrahim abdulaziz Sashen hausa na murar amurka daga yola a najeriya